بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى لأننا من ونن يمشينا الصبر ناشر عند ترى قوة ذو القادة أو أن شكرات أمدلو دور ثلاثين دهور kuma daidai da biyar ga watan goma shekara ta biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah a wani darasi na hamsin da biyu a cikin wani littafi mai albarka littafin ziya za mu tashi a inda muka tsaya a darasin da ya gabata wanda yake malam yana zayyana mana akan abin da ya shafi saki ya ce saki yana da rukuni guda hudu rukuni na hudu shine a samu lafazin saki ko kuma a sami abin da zai tsaya matsayin lafazin saki na abin da shafi aiki daga cikin ayyuka Kunga ga a samu lafazi na saki ko a samu wani aiki da zai tsaya matsayin lafazin saki ina ba ta mun da kyau sai ma na imana magana akan abin da ya shafi lafazin sakin da lafazin da yake karara da wanda yake a lungu da wanda yake da duk tsokacin da ake da shi kenan yanzu za mu tashi akan wani aiki da yake tsayawa matsayin lafazi ba wai aiki da yake tsayawa matsayin saki ba a'a wani aiki ne yake yin sa yake tsayawa matsayin lafazin saki ma'ana birci da bakinsa ya sake ta ba amma yayi wani abun da ya tabbatar da saki to wannan abin da ya tabbatar da saki shine darasin mu na yau zai dora kan shi da izinin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa قال رحمه الله وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع منها الإشارة المفهمة وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق قال رحمه الله وأما ما يقوم مقام اللف أما أبن دزيز يا مسألة اللفزي lafazi shine ya lafasta da bakinsa cewar ya sake ta da sauran bayanan da suka gabata to amma yanzu yana lissafa abin da zai tsaya matsayin wannan lafazin faqal fa'ma sai malam yace nau'uka ne daban-daban abin da ke tsayawa matsayin saki rahimallah min minha daga cikin waɗannan ayyuka da ke tsayawa matsayin saki al'ishara isharatu nuni mai fahimtarwa al'ishara nuni al-mufhimatu mai fahimtarwa wa hiya mu'tabaratun nuni mai fahimtarwa abin lura ne abu ne da za a yi la'akari da shi min al daga mutumin da yake ɗebe fi talaq a saki kuna da ke ko kurma yi e, nuni a ya ga nuni ba lafazi ba ne ya e, yi nuni haka E? da ke nake nuna ya sake nawa bi kenan ko aga ya aka ya ce shi da wancan haka eh Eh, kaga da ya haka ya bayan nuna yana nuna daya inda ya nuna biyu sun zama nan uku kenan ya yanzu nuni ya tsaya matsayin saki shi sa ce al-isharatu nuni al mufima bai fahimtarwa Kana akwai nuni da bai fahimtarwa nuni da yayi nunin kuma ya fahimtar da cewa abin da yake nufi saki ne mala yace wa hiya mu'tabaratun ita shi wannan nuna abu ne da za a la'akari da shi min al daga mutumin da yake dogo yake kurma fi talaq a saki ya zama sabu abubuwa ne da ke tsaya matsayin saki matsayin lafazi daya nuni mai fahimtarwa ko ba wai nuni kadai ba nuni sai ya zama da sharɗin yana fahimtar da ma'anar saki wanda ya ga takaitaccen nuni da muka yi ba tare da ka ce komai ana nuna kowa ce ga abin da ake nufi kuma ma kaza ne قال رحمه الله ومنها كتابة الطلاق من القادر على النطق فإن كتب الكتابة بالطلاق وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتب قال رحمه الله وإن كتب غير عازم فله رد ما لم يبلغ المرأة فيلزم قال رحمه الله ومنها daga cikin abubuwan da ke tsayawa matsayin lafazin saki abu na biyu kitabatu talaq rubuta saki min alqadir daga wanda yake yana da iko alal mutuqi ya hurta sakin da baki yana da iko na ya fada sakin da baki sai ya ki fada sai ya rubuta ana ba ta mun fahimci wannan da kyau ko sai ya rubuta yanzu rubutun da ya rubuta shi wani ya saki mai ɗakin sawanci saki kaza saki daya takaddar ma a ce ya sa mata kwanan wata daga dama ya gama hannun shi ke ka rubuta wannan eh khalas ya faɗi sakin da baki bai faɗa ba amma rubutun ya tabbatar da ni da saki saboda ka rubuta takardar saki ta tabbatar da saki kuma a daidai nan za a amsa ɗimbin tambayoyin da suke zuwa malam ya riga ya amsa su qala rahimahullah fa in kataba al bi talaq in ya rubuta takaddar saki kun ga kitab ya zo da takarda ta riga ta ce ga mata an riga an yi saki mata ta ce gida ya ɗauka sai daga baya kuma wani ya zo ya ce a gaba gabansa za a yi ya za a bai shawarce su ba ya za a yi ga ya duk wannan ya riga ya wuce sai ya riga ya tabbata inda sauran gyara abinda nake nufi da gyara shine inda sauran igiya sai a daure ta kam shi za ku na ce abin da ake da zara kuma akwai da malam da ko nawa aka saki sai sun ce ah, a akwai da za a gyara akwai miyagun malamai azzaliman malamai da suke daura gindin abin da zaman lalata zama na A eh, ce ai wani malami ya ce akwai da za a yi a gyara yanzu wasu mutane sun dauka gyara wani shi na ko su addu'o'i da ake karantawa in an toba shi kenan auren ya gyaru sun dauka karaya ce aka samu a jiki ko da in naka sa bandeji aka yi aka tafi shi kenan ba ka yi ba akwai azzaliman malamai da suke ɗaurewa mutane gindi kan wannan tsora ku ya na sace maimaitawa na ƙara maimaitawa domin tambaya kan saki tan a in wannan sigar tana da yawa malam mutum ne ya rubuta takarda ya ba ya zai ba matar shi sai kuma bai bata ba sai ya ɓoye wata rana tana duba aljihunsa sai ta gani a ai mun maka tambayar mu ne da yaushe za a fara lissafin sakin daga ranar da ya rubuta ko kuma daga ranar da gani in bai cikin yarko idan ya rubuta ta ne a asiman min kalbihi to daga ranar da ya rubuta in ya rubuta ne yana tare to daga ranar da ya rubuta ko da gurin karatu shi ne ba daga mutane su ji tsoron Allah shari'ar musulunci tana sanata sanya sake a hannun maza to kada ya maza su suna hali da fatima qala rahimahullah walau adara talaqa bi qalbihi jasimin min ghairi taraddud fa fi wuqu'i talaqi alayhi bi mujarrad zalika riwayatan qala rahimahullah walau adara talaqa bi qalbihi inda mutum ya riga ya kudin saki tun daga kokon zuciyarsa zuciyar shi ta tabbatar miji da cewar matar shi wance ya riga ya sake ta amma bai hurta ba bai kuma rubuta ba ina ji da ke ko walau agara talaka inda zai kudurta saki bi kalbihi daga zuciyarsa jaziman ya riga ya tabbatar da sakin min ghairi taraddudi ba tare da wani kai ko mu ba ba wani taraddudi babu wata shakka babu wani cincin ya riga ya tabbatar da saki a zuciyarsa amma bai rubuta ba bai kuma wani kuma ana bai furta ba qala rahimullah fa fi wuqu'i talaqi alayhi to wurin tabbatar da sakin ko rashin tabbatar da shi bi mujarrad zalika da zaran ya riga ya tabbatar da sakin a zuciyarsa riwayatan akwai riwayoyi guda biyu riwaya ta farko saki ya tabbata riwaya ta saki bai tabbata ba kuna jifa akan ya tabbatar da sakin a zuciya tare da azma kullu tare da azma wa in balaka talaqa fa inna Allah kaga wa in balaka talaqa kaga wannan ya riga azma to ya ki bukata daidai da ayar kenan wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim kaga azamu talaqa ba ce sun za ba ba ce ko sun rubuta ba sun yi azma sakin ya kaga bai rubuta ba bai fada ba sakin ya tabbata ko bai tabbata ba riwaya ta riwaya bi ake so to balle kun mutum ma ya rubuta ya ce ga matar sannan ya zo dinga cewa wai shi tunani yake tunani yake yi mutane sun tsoron Allah aure da ana yin shi ne don aure ya kamata a ce hukumar shari'a ta ware ta kimanci wani lokaci da aka fi yawan aure ya zama na a dinga yawan ma'aurata wani orientation da daidai lokacin mu dai nan akwai zarfin zaman guda biyu dab da azumi dan manya manyan kaka aure da biya ke su da dab da azumi da ƙarshen disamba waɗannan manya-manyan kakanni ne kaka ta farko ta aure da kaka ta biyu to ka ya zama ta ce waɗanda suke la'akari da waɗannan ɓangarori a ce su sanya bita ta musamman a daidai irin waɗannan lokuta orientation generally da za a yi wa mutane a musu tau'iya ta tau'iya kan abin da ya shafi zamantakewa na aure ba wai zamantakewa na aure kawai don an bude ba ne mana a yi aure kafin azumi da gara an yi azumi ga Ko kina sun cika da harkar aure ana ta kai kara da ki kamar ka ce an yi ne kawai dan katte azumin bana babu miji ko kan je azumin bana babu mata shi kenan kawai kamar kuma rasa mai musulmi kuma aka nace ma disamba shi kuma daura aure mai alaka musulmi da shi wanda ke dama mai ga mun yi magana kuma batun daura aure da dab da azumi shi ma yana nashi ilimin sati ɗaya kafin azumi kwana uku kafin azumi kwana uku kafin azumi daura aure mai kenan aka yi yara suna cikin zafin gauranta an ji an daura azumi cikin dab da azumi an ji an daura aure dab da azumi sai su lalata azumin su suna tambaya malam mutum ne shi ya manta ya manta malam mutum ne kai sai a ah. iyaye suka jami wannan waye ce musu a kusa su da ne ta falala na daura aure da azumi sai ga daura aure dab da azumi a lalata yara su je su lalata azumin su tare da izinin iyayensu azumi nawa ta yi a baya a gidan ubanta kafin ta yi aure azumi nawa ya yi a baya a gidan iyayen shi kafin ya aure sai wannan azumin ne kawai za a ce lalle ilalla ta yi a ɗakin miji duk su je su kurkuta azumin wata ramadana din nasu Allah salamatu wal قال رحمه الله ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلق ثلاثة ولا يحلها ذلك قال رحمه الله ويفسخ قبل البناء وبعده وإن فسخ بعده فلها المسمى قال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تذكى زوجا غيره قال رحمه الله ولا يجوز به لته an ya tazawwaja rajul mura'atan, mutum ya auri mace li ya aure ta ne domin ya halatta ta liman qallaqa salasan ga wanda ya saki ita saki wannan shi ya kira ɗan akuyan aro bunsurin aro kenan yana da kyau wala ya juzu bai halatta ba an yi tazawwajar rajul. mutum ya auri imra'atan mace ya aure ta ne lamun lamun ta'alu shi sa fi'il mudari ya zama masu ay li an domin ya halatta ta liman tallaqaha salatan ga wancan mijinta na dazu da ya sake ta saki na'am ya sake ta saki kuma ya riga an karanta cewa ba ta halatta ta koma gare shi sai wani mijin ya aure ta saboda aka sai ya hada baki da abokinsa ko da wani wurin aike su ko da wani wuri wani mutum a kaso su ko a dai a ina ne wannan mutumin ya zo ya aure ta idan ya aure ta sati ɗaya sati sai ya sake ta sai shi mijin na ɗazun ya zo ya aure ta ina fata mun gano wannan gaji sun yi ma shari'a ne mai dabara wani za a ga mijin shi yake ɗaukar nauyin auren shi zai bada sadaki duk wata hidima auren shi zai yi a fakaice a ɓoye don da a yi auren a gama kowa ya san ta yi auren ta dawo ya zo kuma ya aure ta ina son bayani dabara da musulunci ya yi na cewar mutum au igiya uku ce kuma mutum ya ba hankali ba karamin al'amari ba ne wani burgewa yake gani sai ce shi shi za a yi haka kamar su ya sake ta shake uku sai ga yana ta kara da gari kan ya samu kan waya za a yi ya taba jin akwai wutar waya an ta idan mutum ya saki matar shi sake uku za a koyar da zai a dawar da ita shi ya dauka sake uku ko kalakan ne ya dauka bai san sabana a kawai yi ne kalmatin wahida ba sawa'un fi kalmatin wahida ne ya yayi ne daban-daban sake uku lokaci guda sake uku abin da Allah ta'ala ya ba shi damarsa shi ne fa ya saki hannunsa an ba shi dama ya haƙuri ya ciji amma duk da haka an halatta mai ya saki in ya tashi ya yi ɗaya idan ka saki ɗaya fa kana da damar ka ƙi mai ita har sai ta kammala iddar in ya so in ta kammala iddar watan wata rana a sake ɗaura duk kana da wannan dama ina ba ta fahimci wannan da duk yana da wannan damar amma yana ganin shi shi za a haka sai ya sauke ta suke uku sai ga kuma Allah ta'ala ya jarrabe su da son juna kullum ta buga mai baya tana bushe can yana bata can yana ya gari gaba daya ya ce ya ji wani malami ya ce ai akwai da zai a gyara ya akwai da za a yi gyara ai shi ya hana hanyar gyara ba shi aka ce yi ɗaya ba ya cika baki ya yi uku in ma cika bakin ne ba a yadda ma ya guda biyu lokaci guda ba ya bi misali da hankali kuma wani lokacin wani lokacin iyaye su dawo cikin hayyacinsu idan aka ce saki ya faru kuna ji ko ba fasaha ba ce zalla kadai wa'ayi mai maza a mai da auren ba dabara ba ce kadai wa'ayi marmaza wurin mai da auren a ɗan kawar ke su masu su ji jiki kun gano wannan da ke ko an sace ta da safe an zo kafin azahar wai rediya da za a yi sallah azahar a ɗakin majinta sai da zama na abin da aka yi domin a ɗauki darasi a sakin an same shi ko ba same shi ba ba same shi ba iyayenta ba sun yi sun yi sun ba da haƙuri sun ja kunnanta sun ja kunnanta ba eh iyayensu ba sun yi sun yi sun yi da shi ba ya rike ta ya rike ta ya je sake ta kwanan su da ke ko sai iyayensa dan da kai su ma idan suka dan da kai ita yarinya ta zauna a ɗakin mijinta dama ita ce ka'idar saki saki ɗaya ko biyu ta yi idda a ɗakin majinta wannan ne ka'ida bai halatta mijin ya fitar mata da kayanta shi za a yi waka tabbar takardar sakin na gaba kanta na binta da mota abin nan kanta na binta da kayan ɗakin ta ya kuru a wannan ba musulunci ba ne masu iya magana suna cewa kamata dinu tudano eh ga wata rana shi ma an yi wa shi haka ina ba ta kuma sai ta ci ita ma bai halatta ta fita ba amma sai ta ɗiba zani ta ɗauke gari ta ɗauke hijabi ita za ma haka ita za ma haka ita da gidan shi tana da gidan su ai ba kai hanyar tsinto ta ba sai ta kama hanya ta tafi da ta tafi gidan su ɗakin ba ta ɗakin wa za ta zauna a gidansu kaga dai ɗakinta daga ranar da aka ce an fito da ita ke daga ranar da aka ce saura saki daya ta duk annan ta ba sai riga sun an ke wasa duk wasu sufurin ta ba sai riga sun boye su ayi ta mata sabon kaya ta tafi so gani suke fa wannan saki ɗayan kamar ta cika musu wuri ne saki ɗaya fa kafin biki ba wai saki ɗaya bayan biki ba ta kallanta an riga an abu na amma ba ta da kalle ɗakin an riga an mai da histo na ake tara ice na ake tara duk wasu abubuwa an riga an mai da abu to wata ɗayan ta koma gaba ɗaya ɗakin an riga an canza mai fasali ita ba ta ce ɗakin ta to yanzu ta ɗibi biyu ta tafi gidansu ina za ta koma shi wannan ɗakin da yanzu bai zama ɗakin ta ba an riga an sarrafa da shi ko kuma a hakan nan za ta zauna ɗakin ƙannanta kuna ji da kyau ko ko kuma a haka za ta zauna idan mijin baban nata yana da mata biyu tana wancan ɗakin ko tana wancan ɗakin eh sannan kuma za ta zauna ne ta miƙe kafa a gidan sai dai a girka a bata eh duk abin da ba ta yi a gidan mijin take ganin takura ne in ta kuma gidansa sai an duka mata in ta miƙe kafa sai ka an ci mata kin gani ko da mulki miki kamar yake a gidan yasa ya sake ki in ta dan kwashe sai a ce shi yasa ba ki mike kafa kullun ta kwashe gaba shi yasa ya sake ki in ta abinci da wuri sai a ce shi yasa yake yi da wuri kafin ya dawo ya yi sanyi shi yasa ya sake ki in ta jinkirta sai a ce kin samu yi amkare kullun sai kin yi lati shi za ku kuma ka za ta dana ta faɗa ba karga matafa da in ka shigo da shi gidan ita za ta rabu amma yanzu ta koma gidansu idan baban ta ya shigo da wani abu ko yayansa ya shigo da wani abu sai a raba a bata yana fatan ku fahimci wannan da kyau haka shi kuma mijin da kafin ya dawo ya riga ya yi zafi a cikin kula yana shigowa an sa a kula an ɗauk an bude firij an ɗebe mai ruwa an ce wanne yake so mai sanyi sanyi ko mai sanyi ko mara sanyi gaba ɗaya ina ba ta hukunci wannan da kyau yana fita kafin fita an share ɗakin su yana fita an sake sharewa an gyara an share ɗakin an fesa ka ba an yi komai da komai amma yanzu shi karan kansa yadda ya bar ɗakin haka ya dawo ya same shi kwanukan abincin da aka zuba mashi don da ya fito da sunan kofar ɗaki haka ya dawo ya same su can sai kan su ce wallahi sun manta sai a zo a wanke yanzu a sanya mai abinci yanzu eh yawa naga tashi kuma a haɗa mai miyar da tuwon gaba ɗaya a ce ai ba ga ɗaya kwanan ba kun lura da ce ko haka zai dinga ganin al'amura tattara mai idan aka basa suke sati ɗaya suka ɗanɗanne irin wannan rayuwar sai ga kowanne ya mai da wukar shi kubi amma a cire da an yi saki wai ai maza maza a mai da shi yanzu su ma iyaye suna taimakawa nan gaba ya sake yi kuna su ma iyaye suna taimakawa nan gaba ya sake amma idan aka bar kowanne sai ya kowanne da zaran abin ya yi zai tuno ubar da ya sha da sai ya ga mai da ita haka ne guda gaba ne duk abin da Allah ta'ala ya sharanta akwai hikimi a ciki قال رحمه الله ولا يجوز أن يتزوج الرجل ya بها لتا مكين أورمتي ليحلها ليحلها بمن حلتاتا لمن طلقها ثلاثا قوانتا ديسكيتا سكيتا shin ya sake ta sake uku lokaci guda ne ko kuma ya sake ta daban-daban ne har ya kai su uku yanzu dai ta riga bana tumin ta riga ta yi nesa da shi kuma bai nuna ce alkubara ba bai nuna ce asuhura ba ta nesa da shi nesa kuma mai nisa domin zai ta aure wani to bai halatta ya hada baki da wani da wani ya je ya aure ta bayan wani lokaci ya dawo ta ita suke cewa an taba hada baki da wani ya taba ba yaron shi kuɗi akan ya je ya haka da ya je ya aure ta din domin lokaci kaza ya dawo shi ya dauki nauyin auren aka yi auren dama yaron mai daman neman auren yake yi hajaran majaran ya zama da ma aje kotu aje kotu a yaya ya za a karanta karar ya ce to shi ne to shi ne ni ka za a kotu komai ana faɗa ne me ya faru da kano ya ce to ai shi ne shi ne sai ka ja ce ya faɗa shi ne mai malam ya sa lokaci ya shuru bai ga ya ba ya ga ƙara lokaci ya ga shuru bai ga ya ba shi da mai yana da wani hajara a kan shi ke da ya gaba da ita almin da bai halatta a haɗa baki da kai ko ka haɗa baki da wani domin ka aure ka sakota da abin nan to sai aka yi haka wala ya shillu ha hakan baya halatar da matar ga mijinta na farkon ko da an je an yi an haɗa bakin an je an yi auren ta dawo bai halatta ta sannan mijin ya sani ba zama aure yake da ita ba wa yufsahu qabala bina ana ɓata auren idan aka gano saboda haka aka yi shi qabala bina kafin su tare kuna da ke ko ana bata auren kafin su tare wa ba a dahu hakan nan ko da bayan sun tare ne ana bata auren sarka da zaran jami'an hizba sun riga sun bankado ai auren da aka daura da wani da wani da wani gashi suna da cikakkun shaidu ta sai su tattara su suke su gaba da kai kawai qala rahimahullah wa in fusikha ba'dahu idan aka bata auren bayan sun tare fal hal musamman. to ita matar tana da abin da aka ambata mata a matsayin sadaki kullum da ke ko tana da abin da aka ambata mata a matsayin sadaki sai daga sai a kiyaye wannan sosai eh kamar ya cayi koda da sanin ta aka yi kamar ya koda da sanin ta aka yi ita matar da miji na biyu ko kuwa ko kuma a'a ita ce matar ta yi aure na biyu din domin ta dawo ga miji na farko wannan tafasil ne suna da faɗin gaske dai zan ala da rusa na gaba za mu zuka su akwai a haɗa baki da matar da mijin na farko mata da mijin su haɗa baki akan wani ya aure ta kuma ya sauko ta shi wani shi ma a haɗa baki da shi yanzu an samu mutane kenan uku duk gaba ɗaya bakin su ya zo ɗaya wannan kai tsaye ya zama haramun babu shakku akan wannan kuma shi miji na biyu idan aka kai shi gaban hukuma sai Allah dabta da shi imana eh, ba wai da aka ce auren ya ɓaci ba wai shikenan a sai Allah dabta da shi irin prison din na wata na musali daga nan gaba ba zai sake yi ba yau idan miji da matan ne suka hada baki akan ta je ta yi wani auren ba tare da miji na biyu ya sani ba ai ita ta riga ta san dabarar da za ta fito kuna ji da kyau ko ko kuma a ita matar ce ta hada baki da miji na biyu ba tare da miji na farko ya sani ba ko kenan ko kuma ya ita matar ce ta ta kudirce a zuciyarta za ta je ta yi auren ta fito ba tare da miji na farko da miji na biyu sun sani ba ne kenan wani kini zan ce da izinin Allah ta'ala don su ana kudi tsani bayanin su ya ishe mutum sani cewar duk mutumin da ya auri mace domin ya halatta ta ga wani to auren bai yi ba qala rahimahullah ma'ana hakan baya halatta ta dinga mijinta na farko qala rahimahullah wa man tallaqa mar'atahu salasan duk wanda ya saki mata ya saki uku shin ya sake ta saki uku a kalmomi daban-daban ne ko dama ya sake ta sake uku a kalmomi daban-daban wannan babu sabani a kansa ya sake ta so daya bayan wani lokaci ya sake kara daya bayan wani lokaci ya sake kara daya wannan babu sabani akan in saki uku ya tabbata magana da ake shine ya sake ta saki uku a kalma daya shi wani ya saki mata ya saki uku ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko wannan malamai suke da maganganu akan shi shin saki ukun saki ukun ne lokaci guda ko ko a'a saki ɗaya ne ko ma ba saki ba ne asali shine saki uku ne kalma guda wannan shine asali idan mutum yana son karin bayani zai iya duba duwawar bayan fi idhah alquran bil iri irfana Allah ta'ala wal mutallaqat wa tarabbasna bi anfusihinna a daidai at-talaq marratan imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sauran da muka ambata a baya a baya mun ambaci muwatta na imam malik ibn anas muka ambaci sharhin muwatta din al-istizkar na ibn abdul bar muka ambaci kuma fatawul bari dan garga fahimci abin malikiya ce kare dan wani suna ganin ai malikiya ne suke mai da shi suke uku lokaci guda suke uku amma malikiya bane duk ai makin mazhab al-arba duk sun tafi akan haka akan suke uku a kalma ɗaya kalma ɗaya suke uku wannan ita ce mazhabar hanafiya ita ce malikiya ita ce shafi'iyya ita ce hanabila kullum da ke ko ka mutum bai ji tsoron Allah damar da aka bashi ne rike mata shi bil ma'ruf damar da aka bashi ne saki mata saki ɗaya biyu uku shi ya sake da ita ya zo ya cika baki ya saki uku lokaci guda kuma an riga an zarta mashi da wannan saki uku da maganar da ake ta yi ai saki uku lokaci guda a zamanin manzon Allah saki daya ke mai da shi wannan ji da kyau ko amma zamanin umar ibn khattab ne ya mai da ya tabbatar da shi sake nawa sake uku ba manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ba umar ibn khattab yana ce al-khulafa ar-rashidin ba to ba nan ba ko ko wata magana ko babu wata magana ai za ka za ka bai tonan ka duba jami'ul hikam na ibn rajab lokacin da yake fassara hadisi din sannan kawus bin kaisan a yamani shine wanda ya rawaito ga ibn abbas cewa saki uku lokaci guda ana tabbatar da shi saki uku ne sai da duk ruwaye da aka samu daga ibn abbas sun saba ma wannan ruwaye kuma ta kawus bin magana ga nune da masu karfi mun yi wannan magana da fadi lokacin da muke sharhin fawafa daidai kitabul talaq bayani sosai da sosai da izinin Allah ta'ala nan mun nakalto maganganun malamai mutum da ya ji tsoron Allah saki uku lokaci guda saki uku to ya saki mata ya saki uku sai malamai suka ce idan mutum ya saki mata ya saki uku sai ya yake neman fatawa ta ne sai ya samu malamin da ya ce mai ai saki uku lokaci guda saki uku ne ta riga ta tabbata ba magana kuma ya tafi wajen wani bi wani malam wani mutum ne zai tambaye ka fa a matsayin yana ganin ta cancanta ya tambaye ka sai ya tambaye ka sai ya ce maka to kuma ai ji wani malami ya ce kaza tsabagen rashin ladabi kenan yanzu yana lakana maka ne abin da yake so ka faɗa eh mutum zai tambaye ka yana maka dictation abin da zaka faɗa ya kamata ka faɗi kaza sai ya zo ya lankwaye ya ce ai ya tambaye ka maka ce kaza wannan bai yi ba ومن طلق امراته ثلاثا duk wanda ya saki matar saki uku lam tahilla lahu bi mulkin to matar bata halatta gare shi ba ya mallake ta a matsayin baiwa ma'ana ko da ya mallake ta matsayin bai ba zai sa da ita ba daya wala nikahin haka nan bi halatta ya mallake ta a matsayin matar shi ta aure ba hatta tanki zauta na ghaira har sai ta aure wani wani mijin da ba shi ba dan Allah ta'ala haka ya fada yace fa in talaqaha fala ta'id lahu ba'du hatta tanki ha zautan ghaira har sai ta aure wani mijin da ba shi ba auren mijin da ba shi ba kadai bai wadatar ba sai miji na biyun ya sadu da ita hakikanin saduwa kuma nan fata mun gane wannan da ke ko to kuma ga zai abin da namiji ke yanzu su ba a ce ba ta shi wani ya da ita a to ba an ba shi damar ba yayi wasa da yayi wasa da dama qala rahimahullah fasl qala rahimahullah fasl malam yace fasl rabi raba wacce magana da wannan maganar wacce magana magana ce ta shafi saki da rukunansa da lafuza da abin da ke tsayawa matsayin lafuza da yadda ake yin sa da yadda bai kamata a yi sa ba duk mun riga mun yi wannan abin da ake so mutum ya saki in zai saki ya zama da yayi shi daya sannan ya saki matar bayan ta kammala tsarki na al'ada da ta yi kafin ya sadu da ita kuna ji da kyau zai sake ta zarfin zama ɗin da zai sake ta shi ne sake ta bayan ta kammala al'ada kuna ji wannan da kyau ko da ta kammala al'ada kafin ya sadu da ita bayan kammala al'ada sannan zai sake ta kenan idan tana al'ada ba zai sake ta ba idan ta kammala al'ada sai ya sadu da ita ko da a daidai lokacin ba ta al'ada ba zai sake ta ba Dan a wannan saduwar zai iya wa akwai ciki ko ba ciki zai sanya ta cikin dudu kenan to ba a sani ba to amma idan ya tabbata tana da ciki tana da juna biyu kai tsaye halatta ya sake ta domin an sanya shi za ta kammala idda na haka Allah ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum nisa fa li ku sake su da sane sai da sane da ko shi za su kammala idda idan tana da ciki wata kawai ta haihu ne kammala iddata idan ba ta da ciki tsarki uku ba shikenan ba to amma yanzu kana al'ada ka sake ta yanzu ba wannan al'ada take ciki ba ta cikin lissafi ka miƙar mata da iddata ta yi tsawo wannan shi ne tsantsagoran kare haƙƙin mata kira tsari na musulunci to kuma duba da aka ce ba za ka sake ta ba tana al'ada sai ta kammala al'ada ko ta kammala al'ada ba za ka sake ta ba bayan ka sadu da ita in da har mutum ya tabbatar da ya sadu da ita bayan ta kammala al'ada to yanzu zai daga sakin ne sai bayan ta sake wata al'adar kuma wannan shine saki na sunna in ya sake ta saki ɗaya tana al'ada ya yi sake na biliya in ya sake ta saki ɗaya bayan ta kammala al'ada kuma ya sadu da ita sannan ya sake ta saki ɗaya ya yi saki na biliya in ya sake ta saki uku bayan ta kammala al'ada kafin na shahada idan sake da saki na uku ya yi saki na bid'a sai saki na bid'a bai takaito akan saki uku lokaci guda ba kenan wannan bayanan da muka yi su a darasin da ya gabata yanzu za mu shiga batu a kan abin da ya shafi kome ba an yi saki ba sai maganar kone maganar biko ya za a yi a mayar da ita ya za a yi a mayar da saki ya za a yi a gyara saki. ana ba mun gane wannan da kyau idan mutum ya saki mace to yanzu za mu tsaya ga wanda irin saki ne na farko dai da zaran ya sake ta tayi nesa da shi kullum da ce ko to amma da yajiyar aure tana tsamfara da su akwai nau'i na saki da ake yin sa in an tashi kome mijin kawai zai dawo da ita ne ta yadda ba ta yadda ba iyayenta sun yadda ba su yadda ba miji da zaran ya mai da ita mai ita kuna ji wannan da kyau wannan kenan akwai sakin da ake yi idan aka yi shi matar ta yi nesa da shi ita za ka da ara cewa falakun ba'in ko falakun ba'in sakin da ta riga ta nisanta da shi to sai bayanuna ɗin ta kaskashi biyu akwai ta sughra akwai albainunatu alkubara abin da ake ne da albainunatu sughra karamar nisanta shine matar ba za ta dawo ba sai an yi sabon aure akwai sakin da idan an yi shi matar ba za ta dawo ɗakin mijinta ba sai da sabon aure ko da wani mijin bai sake aurenta ba bai aure ta ba wannan shi ya kira albainunatu as-sughra akwai albainunatu al-kubara idan an sake ta to ba za ta dawo ba sai wani mijin ya aure ta can ta hada su sannan ta dawo da yake kira da albenutu alkubra ana fata magana wannan da kyau asali kan abin da ya shafi kome bayan saki Allah madaukin sarki yana cewa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna mazajan su kulura mazajan su suwa matan da aka saki ko matan da suke igiyar aure matan da aka sake a shekena har lokacin da aka sake ta tana nan tare da mijinta mutum sakin na ɗaya ne ko biyu tana nan tare da mijinta wa bu'ulatuhunna mazajensu a haƙu da raddihinna su suka kowa cancantar mayar da su in arabi islaha in sun yi nufin gyara daga da zanen ya ce ya dawo da ita shikenan sunna ta tabbatar da kone domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Umar ibn Khattab da Umar ibn Khattab ya faɗa ma ya fada ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullahi ibn Umar dan shi kenan ya saki matar shi kuma a lokacin matar tana jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mudu fal yurajiha umarce shi ya dawo da ita kenan ya dawo da ita kenan ashe suna ta tabbatar da da komai idan mutum ya saki mata shi tana al'ada tana al'ada saki daya za a ce tilas ne ya dawo da ita amma idan ya yi saki na sunna a sai dai a lallashe shi a ba shi hakuri a daidaita a yi komai ina fatan muna rike karatun daidai gwamnati Kene yanzu mun samu tabbatuwar saki qur'ani ya ta iya tabbatuwar komai qur'ani ya tabbatar yace wa bu'ulatu unna ahqqu bi raddihinna in aradu bidhalika in aradu islaha sunna ta tabbatar murhu fal yurajiha qala rahimahullah yanzu za mu magana bari mu faɗi matan da komai ba zai shafe su ba ko ta bangaren aure sai an yi sabon aure sannan za su dawo cewar na dawo da ke ko na mayar da ke bai wadatar ba sai an yi sabon aure kuna ce da ce ko amma wannan da muke karantawa yanzu idan ya ce ya dawo da ita idan ya ce na mai da ita shikenan aure ya koma sai dai fatan Allah shi kyauta Allah ya kiyaye an karanta fatiha ba a karanta fatiha ba an ba da sadaki ba baya ba an ce ma wali ba faɗa ba wannan kenan to mutumin da ya saki matarsa kafin ya sadu da ita bayan an daura aure kenan kuna jira da ke ko kafin ya sadu da ita sai ya sake ta to yanzu ya tunda mana batu ne kan kome sai za mu ba da misali ne akan sakin da ake mai kome shi ne saki ɗaya ko biyu ya saki matar saki daya amma kafin ya tare da ita kai tsaye ta yi nesa da shi ba zai ce ya dawo da ita ba domin ba za ta yi idda ba na ce kuma mita da kuma mita in mutum ya saki matarsa kafin ya sadu da ita wannan ba za ta yi mai idda ba ya ayyana jina amma إذا نكحتم بناتي ثم طلقتموهن من قبل أن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها باب وتعدة ذاتي سورة قد زارين يتي يا سكي ماتي سكي آه ko sake biyu alhalin bai sare ita ba kwata-kwata tun da aka ɗaura auren an ɗaura auren ta ce ya sake ta bai sare da ita ba to a nan ko da daga baya kuma zai dawo da ita sai dai da sabon aure ko da sake ɗaya ko sake biyu sai an kulla sabon aure sannan za ta dawo saboda me tsayar misali da inda za ta ne da an yi magana idda to yin ana idda ne za a yi kuɓe eh ta cire ba sadaki ta cire ba sadaki eh ai sabon aure ne ai ku lura in wacce aisha ya sace kawo sadakin ai wanda ce sabon aure ne to yadda kasan aure haka za a yi tare da wali da shaidu da siga ba za a zo a yi kunkun ba ne an ɗaura auren wacce ne dawa da tsohon mijinta kuna ji da kyau ko wannan kenan matar da aka saka saki uku to ita wannan za a dawo da ita ne da sabon aure amma sai ta yi wani auren daban kun ga ashe akwai bambanci tsakanin wacce aka saka suke uku da wacce aka sake ta bayan ɗaura aure suke ɗaya akwai bambanci ko babu bambanci ɗaya eh, na bambanci wacce aka sake ta suke ɗaya bayan ɗaura aure ka fasa da ita za a iya dawo da ita da sabon aure kai tsaye amma wacce aka sake ta saki uku wannan sai ta yi wani auren daban shi yasa wannan wacce za a dawo da ita tare da saki tare da sabon aure kai tsaye ita ya kira albainunatu a matar da aka sake ta yanzu bayan daura auren ta yanzu kafin mijin ya sada ita ɗaya kenan da saki ɗaya da aka yi gaban alƙali kuna ji kyau kuna ji da kyau ko ko da kuwa an an yi zaman aure shekara 20 shekara nawa ne in dai gaban alkali aka yi sakin to aka dawo matar ba za ta koma ɗakin mijinta ba sai da sabon aure ba da cewar ya yi komai ba nau kenan biyu kenan na uku shine matar da ta fanshi kanta fidiya kenan ta yi hul'i ta ba da wani abu ta fanshi kanta sai daga baya kuma can ta haɗa su za ta dawo a sai dai da sabon aure ba magana komai a nan nau'ukan mata nau kenan uku kenan waɗannan nau'ukan mata uku ta farko wacce aka sake ta bayan ɗaura aure kafa a sadda ita za a dawo da ita da sabon aure ta biyu sake ɗaya ko biyu da aka yi gaban alƙali zaka da ana faqad banat minhu in daga ji malamai sun ce faqad banat minhu hakika ta yi nesa da shi ma'ana ba za ta dawo sai da sahabi Sun ka duba ga wace irin bai nuna ce a sukura ce ko alkubara idan alkubara ce sai wani mijin ya aure ta sannan ta dawo ba tare da haɗin baki ba idan a sukura ce a'a ko da wani mijin bai aure ta ba za ta dawo amma da sabon aure wannan wace malam ya gina babi kan shi shine matar da za ta dawo ba tare da an yi magana sabon aure ba kai tsaye kai da ya ce ya dawo ita ta dawo kome kenan قال رحمه الله قال في الرسالة وله أن وله أي للمطلق زوجته الرجعة في التي تعيد ما لم تدخل في العيدة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة qala rahimahullah qala fi risala ya fada a cikin littafin risala wa kenan ibn abi al-qarawani kaga al ta ilimi kenan sai malam ya faɗi inda ya naƙalto maganar, inda ya ciro maganar. ya ce ƙalafin risala ya faɗa a cikin littafin risala shi ne kuwa ibina bizir alƙairawani wanda ya rasu a shekara ta shida. Allah ta'ala ya jikin shi da zafara ya ramshe shi wanda yake da izinin Allah bayan kammala wannan littafin wannan iziyar littafin risala za mu shiga kai tsaye da izinin Allah qala rahimahullah walahu ya samu shiwa ai abinda ake manufi lil mutallaqi zawjatahu ga wanda ya saki matarsa ya samu arraja'atu yayi kome ya dawo da ita fillati tahidu ga matar da take al'ada ba wai ya sake lokacin tana al'ada ba a a shekarun ta bawai tana da ciki ba ne, tana al'ada ne malam ta da kul ta salisa muddin ta shiga al'ada ta uku ba fil hurra idan ya ce ba baiwa ba ce awil saniyati fil ama ko kuma ba ta shiga a al'ada ta biyu ba idan baiwa ce A shi kenan ɗazu da muka ce ya kamata iyaye da masu ruwa da zaki su dan ja baya wannan baya nuna cewar su yi magana akan me ya faru a mayar da ita dan ita mata ta sani shi ma ya sani amma dai a sani lokacin komai din muddin matar bata shiga al'ada ta uku ba idan ta fara al'ada ta uku fa nan ba na cin in dai ta fara al'ada ta uku to ba za ta dawo ba sai da sabon aure eh a ai tana shiga shikenan kuma shi sai wannan yana komawa ne kan menene fasarar alqur'u da Allah ta'ala ce ah, wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru kullu ruku thalathata quru shin alqur'u shine jini ko shine al'ada saboda haka da zaran ta fara al'ada ta shiga al'ada ta uku shikenan kuma sai mu tsaya mu fahimta al'ada malam ya faɗa ga wacce take al'ada ku lura domin mata sun kasu kamar haka akwai wacce take al'ada ita wacce take al'ada kammala iddata shine ta ga tsarki uku mana ta al'ada uku kenan mu fito da shi fili ina ba ta mun gano wannan da kyau idan yana mana a duk shekara take al'ada kenan ga yanzu kammala al'ada ta yana neman shekara uku idan ya zama na duk wata uku take al'ada kenan kammala iddata yana neman wata tara idan ya zama na duk wata shida take al'ada kammala iddata yana neman wata wata goma sha takwas ina fatan mun gane wannan da kyau idan kuma duk wata ɗaya take al'ada wanda yake shine agalabi kenan tana neman wata uku to sai ta al'ada yanzu da ta al'ada yanzu yau ko kuma sai ta al'ada ɗaya ga watan kurjibi sai ta mai al'ada ɗaya ga watan zirkada da ta al'ada ɗaya ga watan zirkada ta kwana uku sai al'ada ta ɗauke sai bayan kwana ashirin ga wata sai al'ada ta zo eh yanzu shiga da ta nawa biyu ta kwana uku sai al'ada ta ɗauke sai watan muharram yana goma sai al'ada sai ta fara al'ada ta nawa ta uku kaji yanzu a kwana nauke na arba'in a kwanaki arba'in tana neman ta kammala idda saboda ka matar da take idda take al'ada to za ta lissafi ne da kwanaki na al'ada na kwanakin al'adarta matar da aka sake ta saboda karancin shekaru ba ta al'ada ko saboda yawan shekaru ba ta al'ada to wannan za ta lissafa wata uku ne wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in yartabtu bi iddatu wannan thalathatu ashhur wallahi lam yahid saboda kawai rubutawa da alƙalai suke yi kai tsaye iddata wata uku ce wannan yana bukatar gyara idan haka ake fada ba wai idan haka ake fada ba wai an ji daga bakin su bane ina fata mun fahimci wannan da ke saboda akwai kotu akwai mata akwai kaza ya kamata a ce akwai bincike na musamman da ake domin a gano ya al'ada take duk an san dabara da za a yi a gano wani lokaci wani lokaci take to kenan yanzu mun samu guda biyu ta farko matar take al'ada za ta idda ne lissafi da al'ada ta biyu matar da bata al'ada saboda karancin shekaru ko yawan shekaru za ta idda ta wata uku ta uku matar da take da juna biyu sai eh, haihuwarta shine iddarta kun gane wannan da shekaru saboda ka da ya sake ta jiya sai ta haihu shi kenan da ya sake ta tato gida tana kuka kenan ya biyo bayan ta sai sanar da ta haihu shi ta kammala idda eh idan suke ɗaya ne ko biyu ba saboda ke yanzu muna magana ne akan wacce take al'ada malam ya ce zarfin zaman ɗin malam ta da kun filhaidati asalisa mutum bata shiga al'ada ta uku ba fil urra ga wacce take ya aw saniya aw saniya ko al'ada ta biyu fil ama ga wacce take baiwa qala rahimahullah wannan nasin magana mai risala kenan yace qala sharuha sai mai sharhin risala yace wa kenan eh abba wanda yake da littafin samar a samar dani kun yi shiru a samar dani da ake karantawa a makarantun larabci wanda yake yana cikin shirin izi risala da ya shahara a nan ƙasa sosai da sosai shin shi malam yake nufi karka manta shi salih ibn abdulsami mai littafin samar dani ya kammala rubuta sharhin wannan littafin iziya da muke karantawa ya kammala rubuta ta ne rubuta sharhin ranar litinin bakwai ga watan rajab a shekara ta 1332 shekara ta 1332 ya shekara 2000 abin da shekara 102 kenan da 'yan kwanaki kaɗan da kammala sharhin iziya wanda yake shi kuma mawallafin littafin a shari'a eh, da kammala sharhin iziya shi kuma mawallafin littafin iziya ya rasu ne shekara ta 939 kuna jina da kyau daga shekarar da ya rasu da littafin iziya zuwa shekarar da mai samar dani ya kammala rubuta sharhin iziya an samu shekara 393 Na eh na samar gani da shirin iziya shi ya shirin iziya shi ya shirin iziya shi ya shirin jawahir ikili lawali da sani shi ya shirin al-muta'abbad salik shirin akhbari shi ya shirin ashmawi Allah ta'ala ya ganin shi da gafara eh to yanzu ke nan muka sa tabaran hangen nesa za mu ci samar da shi ne malam yake magana a kansa eh bayan su shekara 300 tsakanin su shekara 300 ne da wani abu kenan ba shi yake magana ba da malam yace mai sharhin risala ba wai yana nufin da ni ba don mai risala ya girmi mai samar ni da shekaru sama da 300 ko da shekaru 300 ba kaɗan ke na gaga ba zai yi a ce shi mai risala da kuma yake ɗauko maganar mai samar jani ba ba mai samar jani a shekarar da ya kammala rubuta shirin iziya a shekarar tazararsu da mai risala abin da tazararsu da mai iziya shekara 300 ne da 93 da iziya yana ƙasa kaga ba za a ce ko iziya ne ɗauko magana shi ba ɗaya kenan to yanzu sai shirin na biyu shine kifayatu talibur rabbani wanda imam al-adawi ya zo mishi hashiya ai ya kira hashiyatul adawiyya ko hashiyatul adawi kulura shi hashiyatul adawi ya yi tsokaci ne akan sharhi na sharhin risala shi yasa za ga akwai risalar kundarin baƙi da wasali a sama sai kuma sharhin risalan kifayatu talibin rabbani sai kuma a ƙasa aka ja yi a ƙasa aka washiya hashiya ko ba kai ke ba eh yanzu mun samu sharhi na biyu kenan shine kifayatu talibin rabbani shi kifayatu talibin rabbani mawallafin iziya shi in sharhi wala kinar ke wanda ya wallafa littafin iziya shi ya wallafa littafin kifayatu talibin rabbani shi wannan malamin da muke karanta littafin shi na iziya yana da sharhi sharhi guda shida da ima littafin risala yana da ghayatul amani ne kenan yana da tahqiqul mabani biyu kenan yana da tawdi'ul alfaz wal ma'ani uku kenan yana da tarkhisut tahqiq hudu kenan yana da arfaidur rabbani biyar kenan yana da kifayatu talibin rabbani shida duk littafai ne da isu akan sharhin risala da izin Allah idan muka zo zamu kenan risala amma ta sharhi da yawa to ga yanzu da zai zuwa a ce shi malam ne kuma ya makalto daga cikin sharhin da yi ba ba tare da ya ce na ce a cikin littafi na kaza kaza ba da sai da da malam ya ce kala sharuha wani littafi ne da yi shari'a da salar daban wanda ba a samaru gani ba ba kuma ba talib talibi ba ba. karku ce na tugo da nisa ko qala rahimahullah qala sharuha shi mu sharhin iziyar yace mu sharhin risala yace arraja'atu yamliku hazawju ko ne miji ke da mallakarsa fi kulli talaqin a dukkanin sakin da yake na ƙasa adaduhu an salaf da adadinsa bai kai uku ba duk wani saki da adadinsa bai kai uku ba miji shi ke da mallakar ya dawo da matar ba tan ku gano da kyau miji shi ke da dawo mara ya dawo da matar ba ta yi dawo ta yi ba ya dawo da ita hakan nan kuma bai yadda ta koma ba a ina bai haɗu nan wala ta abin nan eh, eh, a kodin ke wani kin batun aure ne ma eh, wai za ta lakatun wani safa ba lagana a jana wannan ba kan da yan uwan da su ma kada su kada yan uwan su ma su hana cewa ai ba za ta koma a in dai saki bai fi uku ba miji shi ke da mallakar dawo da matarsa malam yakun ma'ahu fida muddin ba haɗa sakin tare da fansa ba kaga muddin saki bai zama kulli ba kenan malam ya kun ma'ahu muddin bai kasance tare da shi ba shi ne shi sakin ba a samu fida'un fansa ba ma'ana ya sace ta kuma ta bashi wani abu na fansa kanta kun bai ci magana ta da kyau ma'ana ta fansa kanta ta ita wannan zaman ya ce to ba da wani abin ta fashi kanta sai ta ce ta bashi akuyarta ko ta ba da mashin da ake mata kamu kamu sai ce to shikenan ka je ya sake ta ta ji yanzu ga saki ga kuma fansa an hada mai kenan biyu to a wani lokaci ba shi da damar ya dawo da ita domin hulɗi ne sai da sabon aure kullum da kyau ɗaya kenan aure mai kun ala wajen yin mubara'a ko kuma sakin bai kasance ta ɓangaren saki da mai da sadaki ba shine wajen shi shine bayar da sadaki ta mayar mishi da sadaki shi ga ba dai sadakin shi bane yake kai mata kwanzabai a kai ga sadakin shi yace ta bashi haka yanzu kenan ta fashi kanta ta bangaren ne ba da sadaki kaga zama kumin kenan to a wani lokaci ko da an sulhunta sai dai ta dawo da sabon aure sai an sanyi sabon ɗaura aure ba wai kawai ya dawo da ita ta dawo kenan ba ba wai kawai da ya dawo da ita ta dawo kenan ba sai daga sai mu kiyaye wal fidya tare da bada fansa ba tare da haka sun hadu ba wanda yake dumin wannan bayanin a baya ko qala rahimahullah wa inna ma kanat warraja abin sai ne kai ya kasance yana da damar yayi kome ne malam tanqadul idda muddin matar bata kammala idda ba idan ta kammala idda to shikenan ba maganar kone sai dai maganar sabon aure aure shi za ku gaji muke cewa sai dai ya fito cikin 'yan takara kamar wancan da ya saki matar shi tara da juna biyu ya sake ta ita fi sai ta gira tana zuwa gira sai ta haihu yana isowa wai don ya tabbatar da ta iso lafiya sai ya samu ta haihu shi ke sai ya buga fasta duk ɗaya ne <laughs> eh an dawa gidan shi in dai saki ɗaya ne aka kammala idda ko saki biyu bayan an kammala idda ba maganar kome kuma sai ta za ta dawo da sabon aure kuma ko da an ƙulla sabon aure kun lura da ke ko za a yi ɗori ne akan wancan sakin na baya ya sake ta saki ɗaya bai dawo ita ba har ta yi ta kammala idda sai aka ɗaura sabon aure igiyar bi ta rage tsakaninsu bai dawo da ita ba har sai da ta yi ta wani auren ta dawo duk dai igiyar bi ta rage tsakaninsu ya sake ta saki biyu bai yi kome ba har sai da ta kammala idda da ta kammala idda sai da sai aka dawo da sabon aure igiya ɗaya ta rage bai dawo da ita ba har sai da ta je ta auri wani mijin kuna shi da ce ko ta sake dawowa igiya ɗaya ya rage ya sake ta saki uku to bai halatta ya dawo da ita ba sai ta yi wani sabon aure to da ta sabon aure can ta hada su ta dawo sai ya daura aure ta dawo da sababbin igiyoyi uku fresh za ku duba akwai masalaha ta musulunci a ciki ai da ya saki daya saura nawa yana zama iko ne daya bayan ta kammala idda a kafin ta kammala idda yana zama iko ne bayan ta kammala idda yana zama ya dawo da ita da sabon aure duk shi ne wanda yake mai saki uku duba shi da wannan damar ba da damar ya dawo da ita kafin ta yi idda sai da haka a gidansu za ta yi idda ba za ta yi idda a ɗakinsa ba saboda saki uku ne sannan kuma babu damar ya dawo da ita bayan ta kamar idda sai ta yi sabon aure qala rahimahullah ma lam idda mutum ta gama idda ba li'anna al ismata zauje ne domin igiyar aure da ke tsakanin ma'aurata biyu la tanqatu ba ta datsewa ba ta yankewa igiyar bima dunin salas akan sakin da bai kai uku ba fil hurra ga mata ga ya ga ya ba baiwa ba baiwa kuma sake nawa biyu kenan idan mutum ya saki matar shi sake daya har yanzu akwai aure tsakanin su igiyar bata datse ba bata datse ba bata yanke ba in ya saki matar shi sake biyu igiyar tana nan shi yasa malam ya ce muddin sakin bai kai uku ba idan ya kai uku ba to bari muku jarabawa da ya saki matar da ya saki matar saki daya yanzu tana idda ko bata idda tana idda to tunda tana idda kafin ta kammala idda sai ɗaya daga cikin su so akwai gado akwai gado eh akwai kira aure akwai gado mana da ya sake ta sake daya tana cikin yadda sai ya rasu tana cikin magadan shi kai tsaye za ta wuce da ta kaba da ya sake ta sake daya ko sake biyu ba ta gama idda ba sai ta rasu zai gaje ta dan mata shi ce shi yasa ga za ta idda mai a gidansa asali kullum da ke ko da ya sake ta saki daya ba ta kammala idda ba ya halatta ya auri kanwata ya halatta ya auri kanwata ba ya sake ta saki biyu bai halatta ya auri kanwata ba ko yayata ba duk bai halatta ba domin yanzu ita wannan da yake akwai giyar aure tsakanin su kuma Allah ta'ala cewa an tace mu ganin ukhtain haramun ne ku hada yan uwa mata guda biyu to yanzu ya saki wannan ba ta kammala idda ba bai halatta ya aure kuma ta koya aure yayanta ba har sai ta kammala idda yana da mata hudu sai saki daya saki daya ba ta kammala idda ba ya halatta ya ƙara aure bai halatta ba domin ya ƙara aure ya zama mata biyar kenan to a shi kenan da malam ya ce li'anal id ismata domin a igiyar aure bayan zauje ne tsakanin ma'aurata biyu la kati ba ta warwarewa bima duna salas abin da akan sakin da bai kai uku ba su kulura jumla amma lura abubuwan da suka biyo baya fil hurra aya idza lam yakun ma hu fida muddin babu fansa idan akwai fansa ya zama kullu kenan to wannan kuma aure ya riga ya wuce malam tanqadul idda muddin ba ta kammala idda ba yanzu ya ake komi قال رحمه الله ورجعت تكون بالنية مع القول أو بالنية دون القول فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له رجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى والوطء بدون النية لا يكون رجعة والوطء حرام وفي الإشهاد على الرجعة قولان بالوجوب والاستحباب قال رحمه الله والرجعة شيكو مه da zai yi ta kunu bin niyyati ma alqaul yana kasancewa tare da niyya a zuci tare da kuma magana da baki ma'ana ya ce ya dawo da ita nan ba in ya ce ya dawo da ita nan ta kammala fa sai da ya ta Allah kyauta Allah kyauta ba wanda zai ce bata yi ba ba yi malam wanda bai zo yi addu'a ba أو بالنية دون القول ko kuma tare da niyya ba tare da ya faɗa ba ha nan malamai suna magana akan magana da yake ita tafi kenan fa inna wa fi nafsihi in yayi niyya a zuciyarsa annahu raja'a cewar ya mai da ita fagar shaha tayi fagar shaha da raja'atuhu man da iyayi fi ma bainahu wa bain Allah ta'ala a tsakanin shi da Allah wani ya ce fatar ibnu bishr to tsakanin shi da kuma a su ba sani ba sai ya faɗa ko yawa قال wala الله ولا يفرد اللفظ دون النية إن ذي فرت da baki yace ya dawo da ita ba tare da yayi niyya a zuci ba lama sahat lahu raj'a to da raj'a ko mafa bai yi ba bizalika akan haka din fi ma bainahu wa bainallah tsakanin shi da Allah amma ba wurin ba yayi abin da sa aka ce tsakanin shi da Allah bai yi ba li'anna al-asla hiya ni li'anna niyyata hiya al-asl domin niyya ita ce asali akan komai daga sai a kiyaye ba wai za a kira sa mutum ya dawo da ita ba a alallashe shi ya kudirce da niyyarsa ya dawo da ita walau ta wa biduni niyya mutum ya sadu da matar da ya saka ba tare da yayi niyyar komai ba la yakun raja'a bai zama matsayin komai wani shine magana da ta shahara ita tafi kina ko ta magana kasa wal wadu haram ya sadu da mace bayan ya sake ta haramun ne qala rahimullah kullu da yake ku qala rahimullah kafa shaidu ala raja akan yayi kuri qulan maganganu biyu ake da su shin wajibi ne ko mustahabi ne qala rahimahullah bil wujub akwai wanda suka ce wajibi ne ya bada shaida imana eh domin yanzu babu ige babu alakar saduwa tsakanin to dole ya shaida da ce ya sanar da cewar ya dawo da ita abin da yake kan shi kenan ya sanar da cewar ya dawo da ita so yanzu tana matsayin matarsa kun bai ci magana ta da kyau tana matsayin matarsa in ba haka ba to ai sai mu zai zama na mu ba mu gane tsakanin ya dawo da ita ne kafin idda ko ya dawo da ita ne bayan idda saboda ga abin da yake a kai shi kenan ya sanar da cewar matar shi ya dawo da ita kalas an gama amma ce a ai ba yadda ba a ba ta taso ba wa bulatuhun a haƙƙo bi raddihin fi zalika in aradu islaha saboda haka kuma nake cewa in dai akwai igiyar aure tsakanin ma'aurata kuna jira da ke ko igiya ɗaya ko biyu suke so su koma mala karka zuwa matsayinka na wa ko na ƙani ko na uba ko na kaka ko ruwan uba ko kana uba ka zakalkale ce da kai baka yadda ba ba dai akwai igiyar aure ba ita ta ce kuma tana so ta koma wurin mijinta a ɗaura musu aure malam a ɗaura musu aure in ba haka ba sai abin iya faru ko ba ka ba ka zo ke ta jan fuska ke ta cewa a ita ta ce baki kika ce ba abinci ba to a yanzu ya ce mata an samu abinci baki kika ce ba sutura ba a ya ce mata yanzu an samu sutura kai mai naga ciki sai ta kai ka tabaru ina fata mun gano wanda ke ku saboda haka da zaran ma'aurata sun buƙaci su koma ita tana shi yana son ya mai da matarsa ita tana son ta koma gidan mijinta wallahi ba hankali a mai da abu dan sai ka zo kai ta zakalkalewa ke ta zakalkalewa ka ganta ce yana dauke yana daukan ta akan jincin sun yi alƙawari ta fito zuwa wuri kaza shi zai kai ta wurin aiki shi zai dawo ita sai ga abin da ba so kuma yana neman ya faru Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya so na ce karka kuskura mutum ya baka shawara ka ne ya saki mata shi ka ba shawara ya saki ta a ka dinga ba da shi dubi zai rufe harisa ba daga ya dinga faɗa manzan salama abin da zainab take sai ce amsik alaika ka wata killa ka riƙe matarka kan tsoron allah karka kuskura ka ba cin shawara ya sake matarsa karka kuskura ya faɗa maka kace ka yi haƙuri mata haƙuri ake da su an salama a hudubar ƙarshe a hudubar ranar arfa kai hudubar da iya ranar arfa sai da ya nasanta istausu bin nisa'i khaira ku riƙe mata da alheri kai haƙuri yayi fajiru hunna fil madaji ya yace kai shi fasakinta zai to matar ka ce dai amma mata haƙuri ake da su ya sake baka sai ka ce to yi tafiya ka shirya mata goma ta arziki da abinci da abin sha da komai kaban mata sai ka yi tafiya ka ce ka tafi gida za ka je ziyara gida za ka je girbin dawa za ka je tara hatsi ka je ka yi lif gwargwada ne da ya gana abincin nan ba zai kare ranar da za ka dawo a matsayin hango za ka dawo amma haka kawai ya ce zai sake ta ce wallahi ai inda ni inda shi ne da ne ya sake ta ai ya gama ya ce ya ga ai na ma da haƙurinka ina so yake aure ta wannan ya faru ya faru an sa shi babban abokin shi ne shi ya kutun-kutun aka kuma aka kuskure aka sa shi kuma a matsayin biyu in ya je ya ce da matar ta ta kuskura ta koma in ta kuskura ta koma kuma an rufe an yi magana hakuciya za ta yi waye waye waye haka da ya tarwata auren nan kawai can sai aka ga ya sa ta gidan gaba ita kada kuskura ka ba mutum shawara ya saki matarsa a kalallashe shi ranar da ta jiyo cewar ke gaba da shawara aka sake ta ranar kun shiga artabu kullum da ke ko idan ya mara zai sake shi zai sake ta zai karanto mai ƙa'idojin saki to ka sani fa saki ɗaya musulunci yasa karka zo ka tura mu ta biko biko ba ko ba zan bar shago na bar karatu in tafi biko ba eh kuma ba a saki lokaci kaza kaza ake ka karanta mai shi kenan amma dai mutum ya hatara ya da shawara a saki mata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik